من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يو جمعة ashirin da tara ga watan Ramadan, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya, mun dawo karatu cikin wannan masallaci mai albarka masallacin malam jibrin waliyi a masallacin umar bin abdullahi bin umar anguwan katika zariya city Allah ya saka mu liman da alheri da masu ba da gudunmuwa a wannan masallaci <clears throat> wannan azumi ya fara da juma'a kuma ga shi yau juma'a zai yiwu shine na karshe <clears throat> zai yiwu kuma ba ne na ƙarshe ba amma dai ko ba ne na garge bane daga wannan juma'an ba wata a cikin wannan wata <clears throat> kada mu manta juma'a ce tana na a juma'an ta duk yanda abu ya kai komo ai karatu suratul kafi a yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai tsafta ziyarorin da za su yi yiwuwa a yi a wanka a sa turare yara da manya maza da mata a cikin gidaje Allah ya karba mana baki daya a wannan littafi al'adabu al-mufradu za mu tashi babi na 128 haka ne ko mun karanta babi na 127 akan shi muka tsaya wanda ya bayanin wani bangare na ɗabi'a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya kana karanta ɗabi'a manzan Allah sai ka ga nasarori da yawan gaske malam yanzu wani hadisin duka layi ɗaya ne muka karanta shi amma sai ka ga wato ɗabi'a mai kyan gaske abin koyi <clears throat> zala baya baya baka rabin rabin kanshi kuma in ya ba kan mutum ya baka kanshi ga baki daya ya fi fahimtan ka amma ya baka rabi zuciyar shi na wani wuri zuciyar shi na wani wuri kaga ba za ka samu wani abu ba ya kamata wannan hadisai da ake bi <clears throat> mutum ya samu shiro masu kyau ya cire fiƙihun da ke ciki ya samu ya karu wannan bai wuce haskakawa a matakin farko ya kamata mutum ya kai kanshi mataki na biyu babi na 128 babu almustasharu mu'tamanun almustasharu mu'tamanun wato wanda aka nemi shawaransa ko kuma wanda duk zai ba da shawara ya sani to shawara amana ce an gane wannan ko wato mu'taman shawara amana ce domin wannan shawara na da mataki guda uku matakin farko a nema a nema wane do Allah menene shawaranka akan kaza to wannan wallahi ya baka nauyi ne amana ce mataki na biyu kai ka ga ya kamata ka samu mutum ka bashi shawara bai nema ba mataki na uku kuma ba da sunan shawara zai zo ba me ka gani kawai da duk wata kalma da take wakiltan irin wannan kalma ba sunan lafazin shawara bai zo ba me ka gani da duk kalma da take wakiltanta shine mataki na uku duka waɗannan to duk abin da zaka faɗa amana ne akwai hisabi a kan shi حدثنا adamu قال حدثنا Shaibanu, Abu mu'awiyata, قال حدثنا عبد الملك بن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أبي هريرة يتي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الهيثم من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي ما أبي الهيثم شي ما سنش مالك ني دم مدينة هل لك خادم shin kana da mai yin maka hidima? Ƙala la, sai ce a'a ba ni da shi ƙala sai ce fa'iza a ta na sabiyun fatina in ka ji labari in ka ji labari nan masallaci an samu ta ganima ciki akwai bayi to ka zo zan baka guda zan baka mai maka hidima fautiyar nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ra'asaini laisa ma salithun sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam aka zo mai da kawuna biyu wato bayi guda biyu babu na uku wato iyakan abin da aka samu kenan guda biyu fatahu abul haisami sai abul haisam ya zo ruwa ne ake yi? eh? Nam, <clears throat> ina nike, subhanallah fatahu fatahu abul haisami, abul haisam da ya ji labari an samu bayi guda biyu sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa bayan ya zo ikhtar min minhuma zaɓi guda zaɓi guda ƙala ya rasulallah sai ce ya manzan Allah ikhtarli ka zaɓa min ka zaɓa min gudan faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzan Allah ya ce innal mustashara mu'tamanun sai faɗo ta ƙa'ida ƙa'ida usuliya da kansa lallai ku duk wanda aka ba aka nemi shawaransa to an ba shi amana amana ce sai ce mishi haza wato dauki wannan fa inni ra'aytuhu yusalli naga yana Na naga yana salla. ku duba awo wato in aka karya ko a salla an gama ba ku da wani abin da za ku iya tsinanawa an gama da na isha radiyallahu anha tana cewa <clears throat> sallah sai aka fara wajabta nafila kafin sallan farilla azhar la'asar magriba isha'i kuma nafilan daga bayan bayan bayan shafaqi sai asubahi za a dakata kuma sai da aka shekara gam ba a sauke takhfif ba ba takhfif ba a sauƙaƙe ba duk wani musulmin da ya rayu a makka a daru arkam min abil arkam sai da ya shekara gam in an yi sallan isha'i aka fara sallah ba a tsayawa sai alfijir ya kito fila ake yi duk kafa ya kumbure sahu ya manne saboda yan uwantaka ya samu wannan sahun da ake saboda coronavirus banda zariya duk wanda ya yi a zariya ya yi haram sallan shi ba ta yi ba a ƙasan dai da suke da shi can sai amma mu nan ba mu da shi sai amma mu nan wani malami ba da ya mana ina ba ta maka shi lokaci mu ba mu da shi ya je can ƙasan da ake da shi su tambaye shi ya ba su amsa an ah, ga kana bata maka lokaci ana tambaya to malami hukuncin hudu sahu na ranka da sahu kada ma su je kar su sallah Allah ya sauke yace na ga yana sallah wastausu bihi khairan ina maka wasiya ka kyautata mishi da alheri ka rike shi da amana ka kyautata masa saboda haka abul haitham ya karbo bawa tare da wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya masa da yazo faqalat imratu sai matarsa tace bayan ya gama mata bayanin duka yadda suka faru ya faru tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da ce ma anta bi baligin ma qala fihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai dinnan ba za ka iya sauke wannan nauyin ba wanda manzo Allah ya dora maka akan wannan ba ba za ka iya ba illa an tu'tikahu sai dai in yanka shi za ka yi ba wani kyautata mushin da za ka yi wanda ya wuce ka ‘yanta shi, amma wannan nauyin ka ɗauka ba za ka yi ya ba. Ƙalafo sai ce, a tikun yace dona ‘yanta shi, sai labari ya koma wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ce, to wanda ka ba shi ba wannan ya ji ya ‘yanta shi. Wa ƙalan Nabi sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce, Inna Allah lam yab'ath Nabiyan, wala khalifatan babu wani annabi wanda Allah subhanahu wata'ala zai aiko shi babu wani shugaba wanda Allah subhanahu wata'ala zai nada shi saboda shugabanci nasa ne illa walahu bitanata ne sai ya zama bitsanan shi mafi kusa da shi wajen alaka yan ce bitsana su ne wanda suke kusa da kai na wajen alaka sai ya kasance wanda suke kusa da shi ga alaka kashi biyu ne bitanatun tamuruhu bil ma'rufi wasu wanda suke kudda kunna alakan suna taimakon shi ne su shirye da shi ga alheri wa tanhahu anil munkari ta hana shi daga mummuna wa bitanatun la ta'khudhu eh, la ta'aluhu khabalan wasu kuma wanda ake da alakan da su ba sa daga mushi kafa wajen cutarwa Allah ce la ya'lunukum khabala a wata sura wato bitanatun la ta'aluhu khabalan za sai ka samu wasu wanda suke kudda kudda shi to ba sa mai ba sa daga mai kafa nema suke yaya za a yi su karya shi wa man yuqa bi tsanatan su'i duk wanda Allah ya kare shi daga na kusa da shi kudda kud masu na dabi'u Allah ya kare shi daga irinsu. su faqad to wannan ya samu cikakken kariya ya samu katanga mai karfi saboda katanga ce daga Allah an gane wannan to wannan asalin hadisi imam bukhari ya dai ƙara irin ɗabi'an da ya saba sauran hadisai hadisin yana da wasu fuskoki kuma yana da wasu abubuwa da suka faru kafin Allah ya faɗi wannan magana wanda zai taimaka maka ka gane ainihin da aka sa gaba idan aka duba shi hadisin dai lafiyayye ne kuma cikin wanda suka ruwaito shi za ga akwai abin binan Imam Tirmidhi ya rubuta ya zo shi kusan sau biyu da tsahawi da sauransu hakin ma yana da shi kuma ga ma bukharin yana da shi to asalin hadisin in ka diba asalin hadisin ana bayanin ya rayuwan sun zo da shi galibi waɗancan malaman a babin rayuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabbansa ne domin asali abin da ya fara faruwa a takaitan takaitawa manzon Allah ne wata rana ga ya fito masallaci lokacin kailula Allah ce wahina tad'una siyabakum min adh-dhahirati da rana lokacin da ake dan cire riga a sha iska a huta a wannan lokacin shi ma ba a cika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallama ba amma kawai sai ga ya fito masallaci yana fitowa ba a ɗauki lokaci ba sai ya ga sayyidina Abubakar ya fito ce a ah, me ya haka kuma lokacin bacci wanda ma suke cikin masallaci ga suna suna kwankwance ne suna bacci zai ce a ai na zo ne kawai ga fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mushi sallama saboda kawaici ne sai na abubakar amma akwai abin da dami ya samu ya zauna yana zaune bai jima ba sai ga umar umar na zuwa ngala kai lokacin bacci mai fito da kai ya ce yunwa nake ji to shi ma wannan abin da ya fito shi kenan shi ma manzo Allah abin da ya fito da shi kenan shi ma manzo Allah wani lokaci yunwa hana bacci take yi lokacin ya kamata a yi bacci to manzo Allah ya bi ga gidan ba labari gashi na jin bacci gashi na jin yunwa sai yunwa in ta haɗu da abu to waje ake ba zama ake in ka zauna a daki ka mutu ka kashe kanka banza saboda haka manzo sallam ya fito ne shi ma yana khayyala ya za a yi ne shi ma abubakar ɗan abin da ya fito kenan to umar kasan shi haka yake sai ya tafi kai ɗaya kawai ya ce kai yunwa ku nake ji manzala ce to kun ga a zuwa ɗunguma a je gidan haisam malik saboda yana da gonakin dabinan shi sun nuna har sun fara bushewa sun nuna sun fara bushewa kuma mutum ne bai da raƙuma bai da shanu amma yana da awaki da yawa kuma yana da awakai masu hantsa akwai awakan shi waɗanda yake suna shayarwa ne za mu iya samun wani abu to da ka sai manzo Allah ya tarbo su su uku sai suka taho suna zuwa gonan sai riga sai ɗakin matan shi ga inda na filali suke gine-ginen su haka suke ɗakunan su na itace da kara da ciyawa manzo ya sallama ta amsa sallama ya ce ina mijinki ta ce ya tafi ya samu mana ruwan daɗi saboda ruwan da ke gidan cikin gonan rijiyar da ke cikin gonan ruwan zartsi ne saboda haka zai je ya samo ruwan daɗi don mu samu mu sha babu shi ke na manzala sun zuwa kan gaba sai suka samu gefe guda suka tsuguna suna jiran kaddara duka su uku saboda haka ba su jima ba sai ga abul haisam ya dawo da ruwa niki niki don a riwaya za ka ji sun ce abin da ya ɗauko ruwan da shi har yana rinjayen shi a shi Allah ya nufa ya ƙaro ruwan ne har da baki kuma wani ke nuna maka halaccin a tarbi ba ko da ba a san da zuwan shi ba ba sai lalle mutum ya zo a ah, akwai hadisi ba ya ce sai ba ko ya sanar akwai hadisin kwarai ko akwai hadisin kuma da ya ce ba sai ya sanar ba duka akwai shi to yanzu ta lalura ta kama su yana zuwa sai abinda muka taɓa faɗi tun wani karatun baya akwai abubuwa guda biyar wanda ba a jinkiri gaggawa ake a cikinsu cikinsu akwai tarban bako ba ka yin bako kaɗa kana ba shi labarin me yake faruwa a'a idan da wani abu samu ka ba shi in kana ba shi labarin su in wallahi wanda tana lafiya wallahi ga ai lafiya talau kila ma tara kuma ya ma bai ma gane sunan wanda ka faɗa ba kai kana ga tan yaji ne ba ki ke saboda network din shi bai dawo ba network din akan ya riga ya tafi saboda haka daga zaman shi daga zuwan shi sai maza ya ɗauko shimfiɗa ya samu wani akushi ya zuba musu ruwa sai ya canza musu wurin zama sai ya kai su inuwan da ya fi sanyi ya shimfiɗa musu suka samu suka zauna ya aje musu ruwa yana tashi sai gangara gefe akwai inda dabinan ya fi nagarta da ya tashi mai kwanye tsinko sai ya saro nun abinan ƙatar reshi saboda reshen na da mataki uku akwai matakin farko wanda ya bushe akwai wani na tsakiyar bushewa ko kuma da ke ɗanye ne a jikin shi a jikin nona yana tunanin shin busasshen suka fi so ko ko wanda ya fara bushewa ko danye saboda wani lokaci abinci sai ga daidai gaba a yanzu kaza ka fi so sai ga to bai tsunko musu wani kala kila ba shi suka fi so ba bari ya tsunko shi duka ya karyo reshen in ya yanko reshen ga baki ɗaya aje musu kaga mutum zai tsinci wanda ya fi so saboda haka da ya aje musu reshen sai suka rinka sai suka fara ci yana ajewa annan ma bai zauna ba sai ya zabura ya miƙe manzala ya gane zai je ya kawo musu nama ne wannan ya kawo musu mantabi ne sai ce idan ka je kada ka yanka akuya mai nono mai shayarwa ka samu akuya budurwa ce wanda ba ba a tare da ita sai ka yanka sai a kawo so da aka daga tashi shi na sai ya wuce sai je kafin ya dawo nan da suke tattaunawa an kana da suka ci kuma suka tsuntsunci dabino suka ci suka sha ruwa sai fira ya tashi amma firan farko shine wa'azi manzo Allah ya ce kun ga wannan ruwan da muka sha mai sanyi kun ga wannan dabino da muka ci kun ga wannan inuwan da muka huta wallahi sai ya mana hisabi ba zai yi wannan yanayin na jin daɗi shi ke nan mu yi shi ya tashi ya wuce haka nan ba da ce wallahi da hisabi a cikin shi umar ya kama kuka to wannan tattauna da suke kafin su gama shi kuma can ya yanka akuya ya gyara ruwayoyin suka ce ya maza ya raba akuyan biyu ya ɗauki wani ɓangare ya ba matan ya ce maza da dafa shi kuma ya kama gasawa sai kawo musu akushi biyu ga soyayye ga gasashe shi ma bai san wani suka fi so ba kada ya kawo gasashe kila ba shi suka fi so ba wanda ko ke jin yunwa ai bai da zaɓi in ga mutum na zaben kaza ai ya ƙoshi ne ko tuwo ne miya ya kare shi da jana yana daga cikin sunna ma na kasan yunwa yake ji to in bai cinye tan kasan ba ya za a yi Zau da ka miya ya kare sai an cinye tuwon nan kawai an ga aina kai kwana sai yana tunanin kada ya zama dafaffe suka fi so mai romo ko kuma wataƙila sashe suka fi so sai kawo duka sai suka ci to da suka fara ci a nan ne la ya mishi wannan magana ya gishi kaɗai yake ta walaki ah, wai kai baka da mai maka aiki ne ga gona ga kaza ce daga ni sai mata na muke aikin gona daga ni sai mata na muke kora dabbobi mu gyara su mai kaza mai kaza ce to idan bawa na kaji an ce mun samu bayi to ka zo karba an gane wannan ko wato akwai fikihu da yawa a cikin hadisi hadisin yana da tsayi akwai abubuwan ma da suka faru da yawa har zuwa gonan da abubuwan suka faru da yawa sai dai ciki amma zamu dan lura da shi yanwa shine wato abinda muka karanta baya wanda ya maka abu mai kyau ka saka mishi kaga duka suna da lalura kuma Allah ya taimake su a hannun shi lalura ta kwaranye sai manzo Allah bai kakkaba rigan shi ta go sai ce in an kawo bawa kai ma ka zo mu baka bai saka mishi ba saboda haka in an maka abu mai kyau ka tsara yadda za ka yi ka saka amma kada a yi maka abu mai kyau ka kaba riganka ka tafi abinka sai zama rayuwa ba ta albarka ba kuma malamai ciki abin da suke faɗi a nan wurin suna faɗin cewa mutum ya yi ƙoƙari ya lura wurin ba da shawara shawara amana ce ya kalle ta kuma da kyau sannan ya samu fikihun ya kalli abin da kyau wurin ba da shawara kada ya ba da shawara bai gane abin ba saboda lokacin da aka ce mushi ga bayi sai ce mazala ka zaɓa min. so da kaman zan Allah kaga ya san bawan ya san shi duk wanda zai nemi shawara ka kada ya nemi shawaran ka rabi ya nemi shawaran ka akan abin da kai baka gane abin ba kada ka ba shi shawara ka ce a don wani zai iri-iri rufa maka ka bani shawaran kaza ya dan haka maka details din abin in ba haka ba sai ka je ka ba shawara ta murdi saboda baka san abin ba yanzu kaga ya je gonan Abul Haisam ya gane shi da kyau gashi yana da gona yana da 'yan dabbobin shi amma da shi da matan shi suke wahala bai da abin nan to kuma Allah ya nufa wahalan bata zo ƙarshe ba tun gashi an samu kuma an rasa ya an ba shi bawa ya yanta sai dai kuma shi ma bawan kila ya tsaka tun yana sallah kuma anan yana nuna in za ka yi hudda ka hudda da mai sallah wato hudda da wanda baya sallah ba karamin hadari ba mutum baya sallah baka san halin da yake ciki ba sallah ba karamin hadari bane shi sanya ko a ƙasar nan kaga marasa sallah suka wahal da mu yanzu nawa ya harbe shi in zai gun nan ba shi ya ɗauko shi ya sa shi makaranta bai kai shi makarantar soja ingila ya kaza ya kaza kuma ba na babban likitan shi shine wannan bawan allah da ya wahal da mu ba da muka taso muka dan fara da'awa shekara ashirin da suka wuce da dan wani abu ran da ya mutu ana cewa zuba ruwa ƙasa a sha kaman in sha Profeso ishaya ishaya ishaya ishaya ishaya audu wannan na na na wannan wurin na usasa shine babban likitan sardauna kuma bakin anni shine first bc a nan abi da turawa a listin turawa suna kariya su shi to da ya gane yadda sardauna yake yamma mai sashen na shi ga mutanen faki yankin Ikara ana ta wahala ya dukiya ya zuba kaga mutum bahaushe da babban riga da rauni da komi a marni bai da wani harshe sai hausa ya ta amfani da makarantar lafiyar nan na zariya nursing school din nan duk laraba a ɗabi a ɗabe su je su su je dazuzzuka su garuruwa su ba da gudunmuwa ga medical caravan ranar lahadi kuma ya sake zagayewa ce mu ne muka ba ku gudunmuwan nan ya tar da mutane sai mun je da awa yau ko musisi gobe ya zo ya zabga dukiya a wurin in ana sai da taki naira dubu ɗaya ya ce ga taki ɗari takwas takwas kuma sai hatsi ya yi tsada za a biya bayan na ba, ci sai kun yi harvesting kun aji ya yi daraja sannan ku biya haro ko kyauta ne muka ji jiki yau ka je nan garin gobe ka je nan garin ji muka je can garin yau ka je gobe ji ka ta iska ya zo ya mamaye can garin don lungunan na haka muka sha wahala muka ta yawo ran Allah ya ce mutum aka ce ya mutu to har yanzu dai abin da ya shuka ana ta wahala da shi aka zo saboda zalunci duk mai aikin dan mara aka ce wai insurance shi na can yana can ne duk wata za a rika kan insurance shi ne a rika cire maka albashi ba dalili kai baka ciwo ba wai ka ta wai ka jira ciwo duk wata za a cire ma kuɗi duk mai tsaro duk wanda ke eh, jami'in tsaro dan sanda custom immigration soja waye in dai area yake wannan sanitary zone din ne wannan local government insurance shi na can sai yanzu ne ba ka samu canje canje ake cewa kaza ba su wutin da kake so ka zabi kaza duka duka da samun canjin ma an kai shekara na to tun kafin a sami yanci yake wannan yake suke wannan iya fegen a wurin Allah ya sauka saboda aka jawo arne a jiki karkenta kashe ka zai zaka ga arne ka jawo shi a jiki kana munna akasar mutanen sai suna cewa an ne yafi shi kuma yana da target ne ai yana da target ya karya ka gaba ɗaya ne ya rasa ka rasa ranka saboda haka sai ka ɗauke shi aiki ka bashi dubu biyu ɗaya ga gidan mai an ɗauki arni ko arniya ta zo tsirara tana rawa tana gwatsu tana neman mai gidan man ma wani lokaci ma sai zane da ita za ta sa kayan ta zo ta zauna ta fara sai da mai ce dubu biyu ake biyan ta ce shiru ka ji dubu biyu ai ba zan iya ba tana da ajanda ta ai za ta yakuri tana kai report rana guda yanka shi za su su yanka shi tattara kudin su kwashi musulmi zai haka sai dai ya ɗanyi cuta amma cuta zai ba dai zai gaba yanka gaba ɗaya ba amma su sai sun kai ka lahira gaba ki ɗaya saboda haka shi ya sanya sai na umar lokacin da yake yanta bayi in ya tashi da dare na zagawa ka ji bawa na sallah ya yanta shi sai ce ai ya ji ka zo cewa ne yake sallah ya ce duk wanda zai yaudare mu da sallah mu mun yaudaru in ya yana sallah mu alhamdulillah Shi ne, duk hadisi da muke ta karanta a baya ai ya taba masu yi na Usman ma ai mun karanta a baya Sai na Usman ya ce mishi ka zaɓa min ya ce to ka ɗauki wannan dan yana sallah sallan dai ake kallo to shi ne yanzu mu ake so a karya mu akan sallah ake so a karya mu akan sallah babu dalili babu dalili amma su makansu ne a yi. an gane ko sai babi na ɗari da ashirin da tara babu mashura babin da zai bayani akan shawara hadisi na ɗari biyu da hamsin da bakwai haddafana sadaka ƙala akhbarana ibn uyayna an umar ibn habib an amru dinar ƙala qara'a ibn abbas wa shawirhum fi kun sa akwai qur'ani Allah ya ce wa shawirhum fil amr da abulana ba sai sai ce wa shawirhum fi ba'd al-amr kai shawara da su a sashen wani al'amari domin wani lokaci tabbas <clears throat> shugaba Allah kan haska mishi wani abu kamar yadda ya faru da sayyidina Bakar sayyidina Bakar lokacin da abu ya dagwalgwale ya dame bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka samu matsaloli ya ci samun matsala ta cikin gida da waɗanda suke kusa da shi don hatta a ga masu ba da zakka ya ce wallahi in sun hana ni da baibayi da suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan yake su wannan sahabi suka ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza Umar ya ce aka me ma ka yake su wani ya ce kaza me yasa kai baka sauraron mutane ne Ya ce a ah, kai kuma da na san ka jarumi a jahiliya shi a musulunci ka matsoraci ne ce wallahi wallahi in sun hana ni da baibayi sai na yake su Umar ya ce yace ah, baka ji manzo Allah ce umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an Allah ilaha illallah wa yuqimu musulata wa yutu zakata wa kaza wa kaza wa yutu zakata sai ya kawo a bayanai karshe hadisi yake fa'alu minni asmu minni dima'akum sai me illa bi haqqi bi haqqi islam kaga yanda Abu Bakar ya kama shi ce illa bi haqqi islam yace az-zakatu haqqul mal ce kaji inda kaji inda ka kama kanka Umar baka saƙon bai zo wurinka ba da wuri haƙƙe illa bi a zakatu haƙƙul mal za a yi a kan shi Umar din ce to ai wala mu yaƙi ba da kai da za ka yi ce ni kadai duk maku watsi masalacin da a fita ba ni san ganin kowa Umar ya ce to wannan duk yanda aka yi gaskiya ne yake kai a zuwa taimaka mushi sai gashi ko da suka taimake shi sarori na ta zuwa an gano wannan ko saboda haka wa shawirhum fi ba mafi yawan abin da ake bukata shine shawara amma Allah da kace ce wa idza azamta fatawakkal ala Allah in kai shugaba ne a eh, liman mu ba shi shawarwari mu ba shi shawarwari ya kwatanta ya ga kai ba zai yi ba ba shi zai yi ba to in ya yanke ma kanshi wani abu to kuma ya dogara ga Allah ya nemi taimakon Allah in ya nemi taimakon Allah ya addu'a sai ka ga mun dawo sai mu bi shi an gane wannan ko to da ka shugaba ana so yi shawara in kuma bai bukatar shawara ya ga matsalan ya riga ya karanci ta kawai ya yanke hukunci ne to nan wurin kada kuma ka yanke hukunci ka kira mutane su baka shawara wannan ba zalincin da ya kuce wannan ka kira mutane ka ka ce a bani shawara na kuka ka riga ka yanke matsaya wannan zalunci kuma ka ce ga matsayi na ma na yanke ku bani shawara su san cewa shawaran nasu kila ne a ikirin da tun da ka yanke zai yi kuma kasi nasara tuntuni sun ba da ne dama bayan khawfi rajayi raja'i amma baka ce musu kana da matsaya ba su saki jiki su ta bayani sai ka gama kawai ka dauke su ba samu da suke ba to cikakken zalunci Allah ya kare mu saboda na'am wanne eh yawa eh Allah ya saka da namanta kun ga me yasa manzo Allah ya ce kowanne shugaba yana samun bitsana yana samun na kusa da shi wato manzo Allah yana yaban matan shi an ba haka ba ai maganar ta riga ta kare sai kuma yawan sharhi yace tabbas Allah bai taba aiko annabi ba ko shugaba ba sai ya bashi na kusa da shi ko na kirki ko na banza ita shi ya sa'a kaman ya ƙara kula da matan shi rike ta yana mushi hannunka mai sanda ka yi sa'an mata wani matan ai bai sa'a ba kai dai ana da ya tafi tukun yana jin tsoron ya sallame ta da kyar ya haɗa wancan sadaki saboda haka yanzu in ya sallame ta waran unguwannin kullum za a gan shi da gudu ne in ga maka wata rana zai dawa a gujen ma ya ƙari saboda haka yana ya bai da zai ya aure wata ba wannan kuma dai yana zana ita ne sai da ta yiwu ko kai sa kuke da shi sai ki shiga gida wane eh, ya kaza eh, ai zan wuce a'a ka gane akwai ma kaza fa ba mu gama tattaunawa ba baya son shiga gidan kaza ya lalace Allah ya taimake mu wannan yabo ne ƙwaran gaske manzo Allah wasallam yema wannan baiwan Allah Allah ya taimake mu saboda haka wa fi ba'dil am ah sai hadisi na 258 حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد anisiriyi anisariyi anil hasani wato kenan duka waɗannan hadisan da suka zo a wannan babin hadisai ne makufai alhassan bunu ali kenan ƙwala ya ce wallahi shara ƙaumun ƙattu wallahi babu wasu mutane da za su shawara illa hudu li afdali ma bi hadratihim sai Allah ya shiryar da su da duk abin da da suka yi niyyar su wato matsala ne ta taso Ne yana ga kamar kaza ya kamata a yi kai kana kaza ya kamata a yi wani yana ga kamata inda za mu haɗu mai shawara sai Allah ya shirya da mu abin da ya fi duka tunaninmu don ƙarshen ta sai Allah ya aurar da tunaninmu duka sai ga mun samu da wani abu guda ɗaya mai ƙarfi shi sa hausa suna sun kyauta suka ce mutum biyu ya fi ɗaya mutum uku ya fi biyu kan haka in kuma ya cika yawa da yawa kuma ya zama illa a ƙare a watsi ba a komi ba Allah ya taimake mu da Hassan ya karanta wannan sun matala wa amuruhun shura bainahum ya ce al’amurinsu shawara ne tsakaninsu. wannan azanin hadishin ya zo makofi, amma akwai ruwayoyi da yawa da suka zo markuai wannan manzo sallallahu alaihi yake cewa mutane ba su sun yi shawara ba sai face Allah ya haskaka musu abin da fi, na daga abin da ke cikin zukatansu na ɗaiɗaiku wato alal akalla abin da ke cikin zukatansu Allah zai aurar da shi in ya aure da shi za a samu abu guda mai ƙarfi so da shawara na da mahimmanci ko wasu suna cewa aiki mai shawara ba dai ya rufuwa ne amma yana kyau ba ya rufuwa ne amma dai yana kyau Allah ya taimake mu sai babi na 130 babu ism eh, babu ismi man ashara ala akhihi bi ghairi rushidin ah, wannan kaman kaga haskaka ne ga abin da muka faɗa baya babin saba ma Allah ne ka ba mutum shawara bayan baka tantance matsalan ba kada kai saurin bada shawara kada kai saurin bada shawara ina cikin wani matsala ne da wani ya kake ga zan yi da shi in yazo ka make shi ka make shi kuma dama ni ma ya ta ubana haushi a'a kai naka haushin daban ne yanzu wannan da yake neman shawara akan shi ka gane me ya faru kada kai gaggawa in yace yanzu yanzu na ka ce a yanzu yanzu sai Allah ba zai yiwu ba banni dai in ƙara tambayanka in ƙara gane abin da ake ciki ƙila banda ma a bayanin da kai man kuma in binciko ta wani ta wata hanya shi ya sanya cikin abin da malamai suke faɗi a fikihin wato in ka zama na kusa da kai na baka shawara in san samu ne ka ƙara mai shawara akan shawara wato idan ka samu bitsana wanda ke kai komai ke like da kai kusa da kai yana baka shawara to ka ƙara plus ka ƙara bincike don ba za ka iya sanin ta su'in ne ba ko ba ta su'in ba ne saboda a cikin bitsana na kurkusa da kai a nan ake samun masu neman su karya ka tun ga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi bai wofinta daga masu neman karya masallacin mu to babu wani wuri da zai wofinta daga wannan sai ka buɗa abu wani abu wani ne zuwa ta hidima yana kula amma yana neman daidai gaba ne da za a karya ka kaga shugaban munafukai kan zo har ranar juma'a a mumbari manzo Allah salam idan manza Allah zai shigo ko in yi shigo kafin manza Allah fai fara magana yana ka sake furi hudu ba ya nuna mutanen ƙauyuka da waye da me ka kufa saurara manzo ne zai magana zai kaza zai kaza zai kaza ya zauna a sahun gaba ashe munafiki duk abin da aka yi shi ke taimaka makiya wanda wannan dalilin ya sanya ai in kun lura yayi laifi da yawa hukuncin kisa shi ba yanke mai hukuncin kisa ba har na na Aisha radiyallahu anha ma da ake mata kazafi ai amma amma Hassan Bulala amma Mr Bulala har bangaren mata Hamna Hamna ai an zane ta amma kuma shi ko taba shi ba yi ba saboda babban matsalan yanda yan ƙauyuka da ƴan nesa masu zuwa masallaci manzo Allah su suna ga kaman ma shine na'ibi aka ce a kashe shi manzala ya ce ku idan na kashe wannan sai a ji a ce ina kashe na kusa da ni ma ka ce na'ibin shi ne amma ba na'ibi ne, bakin mugu ne ya zo ya lalata masallacin to da haka manzala ya yi hudda da irin waɗannan mutanen sai su zo su makale ma kuma suna neman su karya kini to da haka kai ka lura Tuna kai manzala haka ka lura duk rayuwanka wallahi malamai sukan ba da shawara in an baka shawara ka rinka ɗan jinkiri kaɗan kuma in son samu ne ka rika plus kaza da kazan nan ta wata hanya daban kuma ya ake ciki ko da kaddara ta sa ka zama shugaba ila cikin mu nan akwai sabon gwamna ko shugaban kasa ko ciyaman ko kansila ayya in ba kansil din shi ba aka zaɓe ka za ka ga mutum kuma ya zaɓi wasu masu ba shawara ko to wanda ka ce mai baka shawara ne akan zirga-zirga ta wata hanyar kuma ka yi kokari ka rika binciko shawara akan zirga-zirgar ka rika plus kuma ka rinka bi a hankali in ba haka ba yanzu nan za ka ji ka burum ka faɗa rami ka kasa fitowa an gano wannan ko shi sa nan imam bukhari ya ce babi laifi ne mutum ya ba da shawara bi gairu rushdi ba tare da ya tantance matsala ba kuma ya matsalan guda biyu ne ita kanta shawarar da zai faɗa da kuma abin da zai ba da shawara akai ya tantance so waɗannan abubuwan guda biyu sai kawo asarin hadisi guda yace haddathana abdullahi ibn yazida qala haddathani sa'id ibn abi ayyuba qala haddathani bakru ibn Amrin. an abi usmana muslim ibn yasar an abi hurairata qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man taqawwala alayya ma lam aqul Allah ka duk wanda ya kirkiri magana ya faɗa a kaina ni ba ni na faɗi wannan maganan ba ya ƙirƙiri magana ya ce na ce ba ni na ce ba wale ya tabawa a maka'ada huminan nari tun wuri ya je ya share fulotin shi kawai ya kama gini a gidan wuta ya share fulotin shi kawai ya kama gini in ma ginin ya gagare shi akwai ginannu ya zaɓi gida da namba da adireshi kawai ya karɓo id card a can wurin da pass kawai nan zai wuce manzo Allah ba zai daga mai kafa ba ranar tashin alkiyama cikin wanda manzo Allah yake kallo ya daga musu kafa to ban da shi waman istashara akhuhu almuslimu wanda dan uwan shi musulmi ya nemi shawaran shi fa ashara alaihi bi ghairi rushidin ya ba shi shawara bai tantance abin zai ba da shawaran ba bai tantance shawaran ba bakar kana huto ya ha'inci wanda ya ba shi shawaran zai ba shi gurgun shawara ne shi ya sanya abubuwa a hankali ake bin su ko malami ne kai mai tambaya ka ji yayi shiru to kada ka sake mai ko ka kyale shi ko kuma kai mai tambaya ce bai sani ba <laughs> ba mala dai dai wanda da Allah dai dai bayani to ya bayani ta ina ha kai tambaya ya ce bai sani ba an ce wai da Allah ya dai taimaka to ya me ya manzo ƙarya koko ya yaya don yana neman wani abu a wajenka ko yaya Allah ya kare mu da haka kada ka damu a cikin maka kai ba malami bane kada ka damu wannan wai kai karatu ka zo wurin da baka gane baka ce nan ban gane shi ba mu ci gaba da karatu shikenan in mutum yana ga zai canza wurin karatu ne canza ba komi iyaka abin da Allah ya baka kenan ka sanar da abin da Allah ya baka ka tsaya anan wa man uftiya futiyan bi ghairi sabatin wanda ya bada fatawa ita ma bai samu tabbaci ba sai da yaƙini kaga duka kalmomin nan suna da alaƙa da juna wa ismuhu alaman aftahu to duk wanda ya je aikata wannan aikin wanda ya aikin yana da zunubi wanda ya bada fatawan shi ma yana da zunubi har sai an daina aiki da wannan fatawan mai fatawan yana da zunubi wanda ya aiki da fatawan shi ma yana da zunubi saboda haka idan za ka yi fatawa ka tabbatar da ka yi bincike bakin gurgudu kuma ka faɗa ba kai gajeye ne tabbas wata rana za ka gama binciken ka kaf ka ɗauki hadisi ka yi irabin shi a matsayin ka kana jin kasar larabci ka tattara shi ka koma cikin gara'ib na hadis ka shiga cikin littafan da suke bayani akan yadda manzala ke amfani da lafuzza don wani lokaci manzala yakan faɗi magana bayan da laraba suke nufi ba ka shiga ciki ka duba ka ɗauko ayoyi ka gama duk ka gama kokarin ka kuma Allah ya gaji da kai ba ka gane matsalan ba to wannan daban amma ka yi abu bura-bura ko kuma a ce to an tambaye ka fatawa bigeri sabatin eto eh ban sani ba dai amma a wato ba shi ba ma ɗalibin zai halka ka da za halkanka to amma yanzu sai an yi ka to amma ne, ban sani ba shi kenan mun ci gaba da karatu iyaka abin da sani kenan Allah ya ji kan sha abubakar Muhammad Gumi wata rana yana koyar da kira'an Hafs yayi karatun Fatiha yayi karatu shi kun ga iyakan nan iyakan nan ɗaya ne iya yanzu duk abin da ya wuce nan ku ku nema na gama nawa da aka fafata karatun hafs din yanzu ba gashi ruwayan hafs kama ce kasan ba taɓa warshi ba an koyi shekarun kafin wannan lokacin ko Najeriya ma kan ba san wani abu shi hafs ba sai warshi kawai ake ya samu abin da ya samu na karatu ya zo ya karanta yayin ina yin ya ce wanga ɗaya ni sani yanzu duk abin da ya wuce wanga to ban san shi ba saboda haka shikenan magana ta ƙare ko wani malami muna karatu wajen shi muna karatu risala muka kai wani babi ya to kaga daga nan shine tabbas na rika karantawa kalma da kalma ana fassara mun kuma wajen malamai guda biyu kuma na samu gyara tabbas tsakanin wannan malami da wannan malami amma abin da ya gaba to ku ji ku nema shikenan magana ta kare iya kanan ka iya ka tsaya a nan wurin ka je ka bada fatawa bigeri sabatin ka shiga ko ka je can umman ta kawala alayya ko kuma ga dan uwanka ya zo yana neman shirya daga wajenka ka shiryar da shi da abin da ba gaskiya ba duk abin nan da ka faɗa duk zai iya ɗauka kowane ɗaya kuma haɗari ne to kai yaya shi sanya magabata so da yawa sai a zo tambaya a rasa wanda zai bada amsa a zo tambaya wannan ya ce a ga wani dai wani ya ce ai wani ne a ji a tambayi wani wani ya ce a a ji a tambayi wani wani ya ce a ai wani ma na gari ku je wurin malam wani ne ku tambaya saboda suna bi a hankali kuma kamar yana ce in ka kai mutum tambaya kun gaisa yi shiru ya kalle ka yi shiru ya ji in ka ji ce kuma kare tsara ƙara maimaitawa zai yi ma bayan wata ɗaya ko sai bayan shekara cewa ne ai ka taɓa tambaya na kaza ko kaza ne to rasulullahi ma ana mashi tambaya ya shiru ai mai tambaya ya shiru sai daga baya sai ce ina mai tambaya akan kaza wani an sa a ranan wani sai an kwana biyu wani sai an kwana uku akwai wanda juma'a zuwa juma'a ne za a yi tambayan ne yanzu amma sai wata juma'a manzo Allah ya ce ina me tambayan nan akan kaza to kaza ne to manzo Allah yana taka tsantsan kaifa da ni to da haka Allah ya ce mu ke mu mun samu hadisi 259 wuturi za mu tsaya a nan wurin ah, muna godiya ga Allah subhanahu wataala ah, abinda a nasiha ta dai ta karshe shine duka waɗanda hadisai da muka karanta daga farko har zuwa nan babu da awon sani a yi ƙoƙari a ƙara bibiya kuma a tambayi maluma ɗaya kenan na biyu ina ba ɗalibai shawara a fasake jiki a yi karatu ana ta tunkarin fitintunu iri-iri kada karatun nan ya zama an zo an hana shi baki ɗaya kada karatun nan ya zama an zo an hana shi baki ɗaya ko da ke neman ya ce to yaushe kuma to amma dai tun da ana iya ɗaruro mutum ya saki jiki ya tsaya ya haƙura fa da wasu al'amuran fa ya ƙoƙari ya san addini mu bayan Allah ne mun zo duniya bautan Allah ne ba duniyanci muka zo yi ba ba aikin gwamnati muka zo nema ba da haraji balantana a ce ba sai mun karanta addini ba an gane ko cikin ƴaƴanka Allah maka azin ya ka ware wanda su karanta addini sosai alal aqalli in duniya bata zama daula ba gidanka ya zama daula kamar ne ibn al-qayyim kai ta kanka Idan ka ta zama daula ku bakin kokari da kai da iyalan ku karanta addini na ku tsara mutuncin kanku ku kokari ku zauna duniyar nan lafiya ku gama shi in ka karanta addini ko baka samu aiki ba kai da an wani aiki ma kake nema abin da zaka bauta ma Allah da kyau saboda haka nan mu yi kokari mu rinka siyan littafi kuma ina ba da shawara in za ka siya littafi ka rika samun sharhoha masu kyau ku yi hakuri ba ana faɗin tsada ne kawai da baki amma tsakani da Allah ba tsada ba ne tun da dai za a sai dujal waya dubu goma dubu sha biyu dubu ashirin ba dalilin da ba sai littafi dubu goma dubu sha biyu dubu ashirin ba babu kuma ɗaiɗai ne yanzu wanda bai da wayan da za ka ga ta kai dubu biyar ɗaiɗai ne amma abin kunya na ce baka da littafin dubu biyar kuma littafan nan ba su wuce haka za ka ga littafi mai sharhi mai kyau za ka ga dubu uku dubu biyar dubu goma dubu sha biyar dubu ashirin dubu talatin ba dalilin sa ba za ka siya ba ba yawan ɗinke ɗinke ba ne ko yawan takalma awa ba shi ne ake gabanka ba kana ɗalibi tana ƙoƙarin neman shirya ka sai littafi zai taimake ka wajen ƙara tantance wasu abubuwa cikin abin da ke jefa ɗalibai cikin hayaniya yanzu nassi sai zo sai su kalle shi ƙwara ɗaya buɗe ma nassin ba a yi ba shi wannan ƙwara ɗayan ballantana kuma ka samu fiƙihil muqaran sannan ina ba ku shawara akwai littafin da na rubuta na bada a saya na so cikin littafin da na ce ya kamata a saya in yi cikin din wasu akwai wata almasu'a alfiqhiyya da na rubuta ta akwai na ce muku same shi alfiqhul islami wa adillatuha da shaykhul islam az Zuhaili. fiqhul muqaran ne shi in ya kawo matsala yana kawo hadisan daban-daban akan matsala ne ya tattauna kuma da buɗaɗɗen zuciya Allah ya mishi rasuwa shi bai daɗe ma da rasuwa ba bai daɗe da rasuwa ba sai dai galibi kowa da irin rayuwar shi shi malamai sun san shi yana da rubuce-rubuce da yawa ku kokari ku same shi duka littafin shi ma bai wuce dubu ashirin ba littafi ku kokari ku saya ya zama mas'ala kuna komawa da shi cikin kutubul fiqh al-muqaran wallahi za ku samu mukta sannan mu ci gaba da addu'a akan wannan yanayi na rayuwa da muke ciki da wannan jarabawa tsakani da Allah ko kana da abinci yan uwanka ko suna cikin wahala ba fa dadi tsakani da Allah babu daɗi muna cikin bakin ciki da damuwa akan harkokinmu na rayuwa a wannan jiha musamman wannan jiha ta Kaduna banda matsalan Najeriya banda matsalan duniya gaba ɗaya mu ci gaba da addu'a Allah na nan yau juma'a ce juma'a ce kuma juma'ar ramadana ce mu ɗibi lokutan mu ƙara da addu'o'i Allah zai iya taimakon mu wannan musiba na kukulle masallatai yanzu aka ga wata yau aljanu suka sauka ba kiran sallah to za ku ga inda masallatai ko za su kare a yanzu cikin abin da ke jawo mutane saboda nesa suke da aljanu aljanu na dira aka ga wata ba kiran sallah to wallahi fitinan da za a shiga sai yadda ta yi to kuma mun rasa kaddara ta sa ba mu samu wani shugaba cikin shugabanninmu ya karfin hali ya ce mu fito mu buɗe masallatai ba inda ya ce mu fito za mu fito a ce yau ala tukur isa ya sanar jihar kaduna ya buɗe masallatan izala dukkan na jihar kaduna wala za mu buɗe ko shugaban majalisar malamai ya ce imam talas ya ce yau jihar kaduna ba zai yiwu ba za mu buɗe masallatai eh, za mu koma gona mu je mu nema abinci za mu koma gona mu nema abinci za mu buɗe masallatai wala za mu buɗe to ba a samu ƙarfin halin haka nan ba to saboda haka nan kowa ya yi bakin kokari ya miki kanshi so da shi sa ba na ganin aibin koyo kamar irin wannan mun zo mun yi karatu ko mun buɗe masallaci mu ko mun yi sallar juma'a mu ko mun yi sallar idi mu a masallaci mu ni ba ni ganin wata matsala duk wanda ya samu dama ya je abin shi ba wani dalilin da zai sa ka hana wani ya samu dama zai yi wani abu ka hana shi kuma in zalunci ya yawa irin wannan ba fa biyayya ga kowa mala Ba wani wanda zaka tsaya kana mai biyayya ko waye ya ce maka kaza ka ta a'a goma kawai ka wuce da ni gidan yaji ko ka sa bindiga ka harbe ni kawai mun mutum bakin ciki ka kwanta da bakin ciki ka tashi da bakin ciki kana tafi da bakin ciki ka rasa yadda zaka yi duk wasu ciwuka da suke kama mutane yanzu wallahi bakin ciki ne bakin ciki ne kan mutum na zaune bakin ciki ya ishe shi ka an ci kuikuye ka an ci kuikuye ka an ci kuikuye ka yanzu inda da adalci malaman da suka ba da fatawa na kasa a federal level su kasa cire masallaci a matsayin federal level wanda za a ware mutum hamsin a ba su fas a ma girke motar soja a ce sai su kaɗai za su shiga a rinka jin sautin Allah a jiha a kasa a matakin ƙarmar hukuma duka a kasa saudiyan da ake koyi da su da ƙarya an taɓa rasa sallah ƙwara ɗaya a maka ko madina ba a yi sallan ba ka'aba ba a taɓa rasa sallah ƙwaya ɗaya wanda ba a kira sallah cikakken kiran sallah an yi sallanta ba iyaka a ce an zaɓa wanda suke yi ne tun wuya gagara ko da wannan sautin sai ka ji gari gum gum wanda gari in yi haka ya halatta a yaƙi garin ya halatta in manzo Allah ya zo yakan gari bai gama sanin kanshi ba yakan tsaya ne a bayan garin yadda za a kira su ba yana jin ba a kira ba ba maganar da mai sallah a garin yakan ce a yarin garin ne duk a yaƙe su garin banza ne to an ce wai dogara ne ya ce manzo Allah da ya hijira daga Makka ya je Madina abin da ya fara gina kasuwa Eh, wato kasuwa kasuwa ta fi sallah saboda kasuwa arna na haduwa da musulmi eh, kuma an yadda ka sai da addinin ka ka sai ka samu kuɗi eh, wai dogarawa ya faɗa ni ban ni ban gaba ta wani tashi ba an ce shi ya faɗa kila ma sun ƙara mai da ƙarya wallahi kila ma sun ƙara mai da ƙarya amma a ce ma ya faɗan ba abin da da mu sunan wannan fatawa ƙarya sunanta ƙarya in ma ya faɗan ni ban ga fatawan ba na dai ji su suna tallata cewa duk mai sanin cewa a ƙara matsa ma mutane a zauna a gida a ta mutuwa da ciwo da yunwa da wahala a cikin gidaje ka je gidaje dan kai ka ci abinci dan uwan ka bai ci abinci mai amfani shi ni yanzu zan iya ci da wani ne wa zan iya ciyarwa to balantana ce abu gida na ilayi ta ina to to a ce an dafa maka to ka ci kai dan uwanka wancan ka buga mishi wa kunji ka jina cikin wahala wancan ka tuntube shi yana cikin yunwa wancan ka tuntube shi yana cikin azaba to me ne amfanin shi me ne amfanin samun ka saboda haka ƴan uwa mu ci gaba da addu'a Allah ya ba mu mafita kuma duk wanda ya samu mafitan da zai yi wallahi ta kanshi maganan wai ka ji tsoron mutuwa a yanzu a wannan gaban ma kana bata makanka lokaci saboda kana bata makanka lokaci ne gumwa ka mutu da dalili saboda haka muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mana wannan zama na cikin ramadana na ƙarshe kuma Allah ya ce mutum duka kwanakin mun zo duka kwanakin mun zo duka kwanakin 29 kaga alhamdulillah wannan taimakon Allah ne saboda haka abinda makaranta Allah ya sa shi albarka a shi malam jibrin wali da malam nuhu jamur suke jagorancin wannan masallaci Allah ya saka musu albarka Allah ya sanya mu zuriya albarka akwai jigajigan masu taimakawa ga wannan masallacin ta koye ta bayyane ga alhaji ayuba yana daga cikin wanda na sani suna daga cikin manyan jama'a jagorori da suke bada gudunmawa na masallaci Allah ya samu zuriya albarka akwai kuma suna nan a ɓoye suna fafata gudunmawa ballantana kuma wanda za su zo masallacin Allah ya samu rayuwa albarka da zuriya albarka duk sauran bukatu da muke da shi Allah ya biya mana kuma ina roƙo zan tashi tsaf yanzu zan miƙa wannan majalisi ga limamin masallaci kuma zan wuce gida ne ni kada wani ya biyo ni don Allah don na yi ƙoƙari ne na taho kai na ciwo ki yanda an ga abin nan saboda haka nan kada wani ya biyo ni daga nan na kowa fatan alheri kuma kada kowa ya tashi sai liman ya ce tashi wa subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk